Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin sa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye shiryen sa na rana kuma tahir amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da labaran wasanni wanda aminu ibrahim kiyawa zai gabatar daga nan sai shirinmu na kide-kiden iraniyawa shi ma wanda aminu ibrahim kiyawa zai gabatar idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin takwas ga watan maris shekara ta 2021 wanda ya daidai da 24 ga watan rajab na shekara ta 1440 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1433 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan rajab na shekara ta 9 hijira kamariya ali bin abi talib alaihi salam ya jagoranci yakin kwatar gano haibar daga hannun yahudawa a kusa da birnin madina kafin haka dai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi wa sahabbansa bishara da cewa za a kwace ganoyin haibar daga hannun yahudawa waɗanda suka daɗe sai wa musulmi makirci domin ko yahudawa sun yi imanin cewa babu wani mahaluki da zai iya kwace iko da ganoyin da suka gina a haibar amma bayan da musulmi suka yi ta kai musu farmaki sun sami nasarori wajen kwace wasu daga cikin ganoyin amma wasu manyan ganoyi guda biyu daga cikinsu ne suka gagara a nan ne manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka yake cewa gobe zan ba da tuta ga wani mutum wanda Allah da manzansa suke son shi sannan shi kuma yake son Allah da manzansa da gari ya waye mutane suka taru baki daya sai ya mika wa Ali dan Abu Talib wannan tuta ya kuma ce dukkanin sahabbai ya ba su umarni da su biyayya gare shi domin kwato sauran ganoyin da suka rage a hannun yahudawa a haibar da taimakon allah maɗaukakin sarki aliyu dan abu talib ya sami nasarar kwato waɗannan ganoyi guda biyu da haka kuma aka kawo ƙarshen makircin yahudawa da cutarwar da suke yi wa musulmi a birnin madina da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 8 ga watan maris na shekara ta 1963 jam'iyyar ba'as ta karbi madafun iko a kasar syria bayan samun yancin kan kasar syria daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka kasar ta kasa samun zaman lafiya saboda yaƙe-yaƙe da ta shiga da isra'ila a shekarun 1948 da kuma 1956 bayan haka kuma sojoji sun yi jiyon mulki a shekara ta 1961 suka kuma fitar da kasar daga haɗaɗɗiyar daular larabawa ƙarƙashin jagorancin jamal abdulnasar na kasar masar daga nan sai aka samar da jam'iyyar ba'as a cikin sojojin kasar ta siriya waɗanda suka yi ƙarfi kuma suka kwace mulki a shekara ta 1963 daga nan kuma suka fara gabatar da jam'iyyar ta ba'as ga mutanen kasar majalisar dokokin kasar ta siriya ta rubuta sabon kundin tsarin mulki bisa wannan aƙida ta jam'iyyar ba'as. saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga su kasar iran ta ce babu tattaunawa da amurka kan kowane irin abu ne sai ta ɗauke wa ƙasar takunkuman tattalin arziki jam'iyya mai mulki a ƙasar ivory coast ta lashe mafi yawan kujeru majalisar dokokin ƙasar yau litinin ce za a ci gaba da sauraron shari'ar da ake wa shek ibrahim zazzagi da matarsa zinat a birnin kaduna na tarayyar najeriya yanzu kuma ga cikakkun labaran babu tattauna kowace iri ce tsakanin iran da amurka sai har ta daukewa kasar takunkuman tattalin arzikin da ta dora wa kasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto wani jami'in tsaro wanda bai so a bayyana sunansa ba yana faɗar haka a jiya lahadi ya kuma kara da cewa wasu kasashen yamma suna fahimtar maganganun shugaban ƙasa da kuma ministan harkokin wajen ƙasar dangane da yarjejeniyar kamar suna nufin hakan ne labarin ya kara da cewa shawarar mataki-mataki wacce shugaban kasa ya gabatar a ranar alhamis da ta gabata ba karbe ba ne a majalisar koli ta harkokin tsaro ta kasar a ranar alhamis da ta gabata ce shugaban kasa dr hassan ruhani ya bayyana cewa idan amurka ta dau mataki na farko iran ma za ta mai da martani da daukar mataki na farko na komawa kan yarjejeniyar jcpoa takunkuman tattalin arziki mafi muni wanda amurka ta ɗora a ƙasar iran dai sun hana ta hulɗa da bankuna a duniya sayar da ɗanyen man fetur da take da shi da kuma kasuwanci da ƙasashen duniya jam'iyya mai mulki a ƙasar ivory coast wato rhdp ta lashe mafi yawan kujeru a majalisar dokokin ƙasar wanda ya ba shugaba alhassan watara damar cimma manufofin na siyasa a kasar kamfanin dillacin labarun reuters ya nakalto hukumar zaɓe ta ƙasar ivory coast tana faɗar haka a jiya a lokacin da take ba da sanarwar sakamakon zaɓen majalisar dokokin ƙasar wanda aka gudanar a ranar asabar da ta gabata hukumar zaɓen ta bayyana cewa jam'iyyar rhdp ta sami kashi 58 cikin 100 na yawan kujerun majalisar dokokin kasar wato kujeru 147 cikin kujeru 255 da ake da su wannan nasarar dai tana zuwa ne yan watanni kaɗan bayan da alhassan watara ya lashe zaben shugaban ƙasa karo na uku a ƙasar. a yau litinin ce da kuma gobe talata wata babban kotu a birnin kaduna a tarayyar najeriya za ta ci gaba da sauraron shari'ar da ake wa sheikh ibrahim zazzagi da matansa malama zinat kan zarge-zargen da gwamnatin jihar kaduna take masu dangane da kisan kiyashin da aka yi a watan disamban shekara ta 2015 a Zariya. gwamnatin jihar kaduna dai tana ta jan kafa a shari'ar da ake wa shehin malamin tare da matarsa ba tare da wani dalili na jinkirta shari'ar ba tun cikin watan disamban shekara ta 2015 ne dai sojojin najeriya suka farwa gidan shehin malamin a da ke birnin zaria inda suka kashe mutane da dama daga ciki har da mata da yara har ila yau a ranar laraba da kuma alhamis 18 da 19 watan nuwamban da ya gabata ne lauyoyin gwamnatin jihar kaduna suka fara gabatar da shaidunsu na tume da suke wa sheikh ibrahim zazzagi da matarsa ana sa ran a zaman yau da gobe ma za su ci gaba da gabatar da shaidun ne masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku daga nan radio hausa vos daga nan birnin tehran majiyar sojojin kasar yemen ta bayyana cewa sojojin kasar sun sami nasarar amfani da makamai masu linzami takwas da kuma jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa guda goma sha hudu a hare-hare na baya-bayan nan da suka kai kan kamfanin aramco na kasar saudiya a garin zaharan na kasar ta saudiya kamfanin dillacin labaran irin na kasar iran ya nakalto yahya sari kakakin sojojin kasar ta yemen yana fadar haka a jiya ladi ya kuma kara da cewa sojojin nasa sun yi amfani da makamai masu linzami samfurin badr a kan tashar jiragen ruwa ta Atanur a yankin jizan da kuma asir na kudancin kasar ta saudiya sari ya kara da cewa hare-haren na mai da martani ne ga hare-haren da saudiya da kawayenta suke kaiwa kan mutanen kasar yemen ali yanzu dai sojojin ƙasar ta yemen suna samun nasara a yakin da suke fafatawa da sojojin ƙasar saudiya a lardin ma'arab wasu wa'anda suka gane wa idanunsu dai sun ce sun ji ƙarar fashewar wasu abubuwa a birnin zaharan na ƙasar ta saudiya a gasar premier league wacce ake gudanarwa a halin yanzu a kasar ingila kuma kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta sha kaya a karo na farko bayan wasanni 21 da ta yi a baya a hannun abokiyar hamayyata wato manchester city a wasan su na jiya inda suka tashi nema da biyu a filin wasan kwallon kafa na itihad a daidai minti na biyu ne dai bayan fara wasan dan wasan manchester city bruno fernandes ya shigar da kwallo na farko a ragar manchester united wanda kuma ya bata damar yin gaba har karshen wasan halin yanzu dai bayan wasanni 144 na gasar united tana da maki 54 wanda ya bata matsayi na biyu tare da maki 11 kasa da manchester city wacce take da maki 65 masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na labaran wasanni tare da aminu ibrahim kiyawa labaran wasanni Bismillahi rahim Matasa sauran masu sha'ar wasanni motsa jiki Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. Shirin yanda cin sa mai kawo muku labaran wasanni su shafi gashin nahiyar Afirka, Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu wariya suka ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. kuma da lanzu bari mu shiga cikin kwarar shirin inda za mu fara da nahiyar Afirka. A ci gaba shishan da ake yi na gudanar da zaben shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka kafa takaice. To a nasa bangaren Patrice matsefe ya ce harkar kwallon kafa a nahiyar Afirka ta samu bunƙasa sosai fiye da kowane lokaci a baya. Kuma ya wannan bayanin ne bayan cimma matsaya da aka yi tsakanin sauran 'yan takarar neman kujerar shugabancin hukumar ta nahiyar Afirka kaf har su uku inda suka janye suka ba shi wuri don ba shi damar kasancewa sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka bayan gudanar da zaɓe kimanin 'yan takara hudu ne suka tsaya takarar neman shugabancin hukumar kwallon kafa ta kafa a takaice wato su ne masefe daga kasar afirka ta kudu sai kuma jack anoma da kuma ahmad yahaya da kuma augustin singo dukkan sun gana da shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa gani infantino a birnin nuwakshu na kasar murtaniya ana son gwada zaben ne a ranar juma'a mai zuwa in mai duka ya kai mu inda ake sa ran motsefe shine zai lashe wannan zaɓe bayan janyewa da dukkan 'yan takarar guda uku suka yi suka bashi dama an sanar da dan wasan kwallon kafa na kasar ghana fatawo a matsayin dan kwallon kafa wanda ya fi nuna kwazo a gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar afirka sai kasa shekaru ashirin da a gudanar a kasar murtaniya sai kuma mai tsaron gidan kasar ta ghana dan ladi ibrahim ya lashe kyautar mai tsaron gida da ya fi nuna kwazo a gasar baki daya yayin da kuma aka sanar da mai mihurza kungiyar kwallon kafa ta kasar uganda a matsayin gwarzon koci a wannan gasa kungiyar kwallon kafa ta kasar ghana ta halasta kwallon ta kasar uganda ne da ci biyu da babu a wasan karshe wato final da suka buga yayin da kasar gambia ta lasa kasar tunisia da ci hudu da biyu a wasan neman mataki na uku da suka buga a bugun da kai sai mai tsaron gida yanzu kamar mu ya da zango a nigeria tare da wagan naku wakilin mu a garin jos umar yunus zamun jin wani da a bangaren wasanni a tarayyar nigeria inda ya kada baki ya ce sakamakon wasanni na goma sha hudu da aka buga a gasar premier ta nigeria ya nuna cewa nasarawa united sun doke lobby stars da ci ɗaya mai ban haushi adamawa united suka doke aqua starlet da ci biyu da nema plateau united suka dandaka mfm da ci uku da ɗaya rivers united suka doke jigawa golden stars da ci biyu da nema kano pillars suka yi kunnen doki da inugu rangers ɗaya da ɗaya wiki suka yi kunnen doki da kwara united ɗaya da ɗaya katsina united da sunshine stars su ma suka yi kunnen doki babu wanda ya ci wani haka heartland da kuma abia warriors su suka yi kunnen doki biyu da biyu yanzu kwara united su ne ke kan gaba a gasar ta premier da maki 26 bayan wasanni 14 mai biyu musu a matsayi na biyu su ne inugu rangers da maki 24 sai kuma kano pillars a matsayi na uku su ma maki 24 amma wayanda suke can ƙasa wayanda suna fuskantar barazanar fadawa ƙasa su ne ifanyin uba a matsayi na goma sha takwas sai warriors a matsayi na goma sha tara dukkaninsu da maki goma sha uku uku duk da dai dukkaninsu suna da wasanni kwantai wato sun buga wasanni goma sha uku uku kenan sai kuma kashin baya adama united wanda suke matsayi na ashirin da maki goma an buga wasanni guda takwas kenan domin wasan da za a buga yau litinin warriors da kuma Akwa united da yamma za a buga sai kuma wasan da aka daga tsakanin eyimba da ifeanyi uba an buga wasanni takwas inda aka ci kwallaye goma sha bakwai guda uku wato guda hudu wato wasanni hudu daga ciki an yi kunnen doki yayin da kuma aka ci wasanni guda hudu. fara gaishe ka don zuwa mun tsallaka yankin asiya inda za mu fara da kasar iran yan wasan takwondo na kasar iran sun zo na uku bayan da suka samu nasarar samun lambobin yabo na zinariya guda biyu a kasar takwondo kawai na takwas na kasa da kasa da gudanar a kasar bulgaria a bangaren ajin masu nauyi da kuma mata inda aka samu halartar yan wasan takwondo 390 daga kasashe daban-daban na duniya kasar jordan na da lambar yabo ta zinariya guda uku da azurfa uku da kuma tagulla daya da kuma tagulla guda ɗaya kuma ce ta farko ita ce ta zo ta ɗaya a gasar yana ta kuma ƙasar birtaniya ta zo ta biyu bayan ta samu zinariya uku azurfa biyu da kuma tagulla guda biyu wasan da za a buga a kasar wato wasan da za a buga na Premier League na ƙasar Iran a ranar 27 ga watan nan da muke ciki na isfan na ƙidayar hijira shamsiya sun hada da wato mashin sazi da takara da Istiklal sai kuma fekanta kara da Zubahan yayin da nasaji zandaran kuma ta kara da saifa ita kuma fula ta ce raini da gulgahar sirjan har yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta fesfari su ce ke kan gaba a saman tebur da maki 34 yayin da sefahan take bi mata da maki 34 ita ma sai istiklal a matsayi na uku da maki talatin yayin da fular da tartisozi suka zo na hudu na biyar dukkan suna da maki ashirin to yanzu kuma bari mu shirin da nahiyar turai inda za ku cewa wajibi ne liverpool ta rasa ɗaya daga cikin 'yan wasan gabanta a ƙarshen kakar wasan bana wato saudi imani mai shekaru 28 sai kuma sala shi ma mai shekaru 28 da roberto fimino mai shekaru 29 a cewar tsohon dan wasan ireland tony cascarino wasan da za a buga a na premier league din kasar ingila wato chelsea za ta kara da everton yayin da west ham za ta kara da lead duk da a yau litinin din 8 ga watan maris da muke ciki na shekara ta 2021 daya miladiya. har yanzu dai manchester city shi take da maki 65 a saman tebur yayin da manchester united ya mata da maki 54 a matsayin ta biyu a saman tebur ita kuwa da city ita ce ke da maki 53 inda ta zo a matsayi na uku a saman tebur. A gasar La Liga ta kasar Spain kuwa Real Batis za ta kara da Alves a yau din nan. A wasan kwallon kafa ta Serie kuma Inter Milan za ta gace raini da Atlanta duk dai a yau din nan in mai duka ya kai mu ta masu raye duka duka irin abin da suka kenan a cikin shirin namu gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki ya zama jibin jarin zamu shirin a nan sai a biyo a wankan gobe domin jin mu dauke wasu sabbin labaran da suka shafi nahiyar afirka nahiyar turai da kuma yankin asiya kuma a nake cewa a zama lafiya kuma kada shafa za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryen mu a shafin na gizo ta www.tv1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin na karshe wato kide-kiden iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin mu na kide-kiden Iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa mai kamu kide-kide wa kage daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa bari mu gabatar muku da Amir Tajik a cikin wakar da ya gabatar mana از سر دیروز بردار جهان آبستن فردای دیگرست است باشی پر و بال و سبکتر میکنی باز قفص ها رو به دست باد می Amir Tajik a gaishe ka a cikin wannan waka da ka gabatar. Da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri da ma gabatar muku. Kuma a nan zan jarin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wasu ko kuma ɗauke da wani sabon shirin. Amma kafin na amma don waɗanda ku ji ni da na kasance tare ku a cikin cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyar shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin Aminu Ibrahim Kiyawa da kuma Abdullahi Salisu Usman Katsina ni tare Amin nake cewa a yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh